domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji bayanai daga bakin shahararrun masu da'awar zaman lafiya tsakanin musulmi da mabiya addinin Kirista da ke zaune a Kaduna, Sheikh Nuraini Ashafa da Reverend Mobile Uye. Mun zanta da su ne don jin hankalin mabiya addinai a Arewa su zauna cikin fahimtar juna da kaucewa aikata wani aiki ko furta wata magana da za ta iya haddasa fitina. Masu wa'azin biyu sun share shekaru 28 suna aiki tare da ya faro daga yaƙi da duk wani yanayi da zai iya kawo saɓani tsakanin mabiya addinai a jihar Kaduna, wacce take tsohuwar helkwatar arewacin Najeriya. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai. Ga Sheikh Nurai ne a shafa. Alhamdulillahi zan sai an samu sauƙi. salo ya canza daga 1987 musamman daga 1992 bayan rigimar zangon katab da muka fara kokari na mutane su fahimci juna da shugaban addinai suke wucewa gaba wajen batanci amma yanzu fazo ya kai rabin sun sauka ba shugabannin addinai ke yi ba yara suke yin abubuwa za mu ga cewa mun ga canji na farko kenan tudu na biyu kuma da ba farfajiya da malaman addinai ke saduwa ke tattauna abubuwa amma yanzu alhamdulillah daga wancan lokaci zuwa yau za ga an samu farfajiya da dama daban-daban taskan da yake malaman addinan nan na musulunci da na kirista suna haduwa banda narek ita kanta narek wanda ake kira cibiya wanda yake na ƙasa baki ɗaya wanda mai alfarma eh, sarkin musulmi da shugaban kan yana ciki akwai ƙungiyoyi daban-daban da suka tattaso yanzu wanda wansu da taimakon kungiyar saudiya waɗansu da taimakon gudunman cibiya daga america kungiyoyi na america da waɗansu daga turai da sauransu da kuma larabawa musamman wanda suka taimaka wajen wayannan abubuwa so mun samu sauƙi kwarai da gaske kuma malamai an samu fahimtar juna babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini a wancan karon malamai suke rigima amma yanzu 'yan siyasa ne suke gaba gadi suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da ɓangaranci wajen neman tashin hankali a wannan ƙasa kuma ina babban kira da su sun ce wannan fitinan da suke kusan su kunno kai in suna ganin su sun cetu ne 'ya'yansu ba su fita ciki da iyalinsu in suna ganin iyalinsu da 'yan sun fita to danginsu da iyayensu suna nan a wannan ƙasa tare da su abin da za ta lume da mu saboda haka muke kira da babban murya su ji tsoron Allah 'yan siyasanmu su ji tsoron Allah su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijin su su ji tsoron ahalin da za su sa wannan kasa a ciki dan wannan kasa a yau kasan gadon mu ne musulmi ba zai iya kora kirista a wannan kasa ba kirista kuma ba zai iya kora musulmi a wannan kasa ba kuma Allah ya gama na cikin alkur'ani mai girma da ya so ne da ya mai da mu ya harshe daya addini daya kalkibla guda amma dan ya jaraba mu ya jaraba imanin mu a cikin mu'amalan mu sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban kuma sakamakon komai yana wajen ubangijin saboda haka muke kira da babban murya ga siyasa nan ta danno kai an yi mummunan siyasa alaf 1960 wanda ya kawo yakin basasa bayan haka a lokacin su shagari kuma an shekaru bar su shagari sun hau mulki bayan shagari sun hau an sake neman an gurɓata siyasa a wancan lokaci har aka sake ba dama sojoji suka sake kwace mulki ba an shekaru barkatai aka sake dawo mana da mulki a hannunmu yau mulki ta dawo kuma mun ce 'yan sojoji ba su iya ba mun ce sarakuna su koma gefe ɗaya. amma mu da kanmu mana 'yan siyasanmu a wannan ƙasa suna son su kai mu wani tsaka mai wuya amma ina kira da babban murya a ji tsoron borin talaka duk mai mulki ya ji tsoron borin talaka in talaka ya bore mulkin zaman gidan mulkin sai tafi karfin shi Allah ya ba mu ikon gyarawa eh, Sheikh Nurin shafa, faɗa mana na lura ta hanyar tattaunawa eh, da kuka dinga yi tsawon eh, shekaru 28 mm. an samu maslaha da a nan Kaduna wato ya nuna dai hanyar tattaunawa ita ce mafi inganci wajen samar da maslaha tsakanin al'umma babu shakka babu wata hanya a duk duniya gabaki ɗaya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a makka bayan an ta abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna fatahin makka ba ta zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na hudaibiya wanda sakamakon shi aka samu babban nasara makka ta koma ƙarƙashin musulunci baki ɗaya kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu akan tattaunawa ake warware ta saboda ka 'yan uwa da suke mara. cewa an cuce su babu shakka ana iya cutar da kai ana iya zaluntanka ana iya kwace maka haƙƙi amma ƙarfin to da daga hammata bai ba da mafita babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna shi yasa musulunci ya ce a sulhu khair a Ashafa Jabir nan don yanzu rabaran Mobile Wuye zai yi bayani kan wannan darasi na fahimtar juna. Muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna. sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka a bi wannan doka ka yi min abin da kake so in maka ta haka za a samu zaman lafiya da karewa cewa mu yi gasa sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna yau idan na kawo maka buhun shinkafa gobe ka kamun buhunan shinkafa goma jibi wani ya haka bari mu nuna addininmu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna wannan zai kawo zaman lafiya da wamemmiya 'yan siyasa kuma Dan allah ba sai sun bata wani ba kafin su nemi in ka bata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya a yi hankali a yi hattara domin allah na sauraron duk abin da aka yi a lungu da wanda aka faɗa a mambari Ah. Reverend Mobile ah. faɗa mana kai wannan irin rikice-rikice da suke faruwa a arewacin Najeriya ba bakon lamari bane a gare ka. Faɗa mana yadda kake cina baya da kuma yadda abubuwa suke faruwa a zamanin nan. Cina baya shine komawa ga asali. Asali shine cewa yadda muke da a arewa tsintsiya maɗaurinmu guda ɗaya ne tak. Ni da nake magana a nan abokaina kusan duka kusan duka a lokacin matasa ne musulmi sannan akwai iyayenmu waɗanda a kullum ba mu taɓa ganin bambancin cewa wannan ga addinin shi wancan ga addininsa ba in za a yi suna muna tare in za a yi layya muna tare mu ne masu tatan hanji daga baya a bamu dan tsire na tsinke mu ci amma a yau wai sai ka ji wani ma ya zo bai so ya sha hannu da wanda ba dan addininsa ba yana ganin sa sai ga wani irin zafi ya zo mishi na kiyayya to abinda da ba ma gani kenan amma a yanzu sai gashi tarbiyya ya ɓaci iyaye ko mata ne ko iyaye maza ne ko kuma mu iyaye muna shuka guba a zukatan matasa a ce yanzu wai waɗansu yara da basu yi yakin ba sasa ba wai suna ce a ware haka kuma yara matasa na can na arewa suna ce a tashi yara kuma bangaren ududuwa su ma suna ce a dare yaya za a ci gaba a da ba haka muke ba amanan ka zaka ɗauki wanda ma ba addinin ka bane ka bashi amanan ɗanka har ka yi tafiya ma ka ce kuma su ma suna sa 'ya'ya hannun wayansu su ilmantar da su amma wai sai a ce yanzu ana tsoron juna lallai abu ya ɓaci kuma wannan wani ƙiyayya ne wanda ba mu sarrafa shi ba muna ba wa mu guzurin ƙiyayya kuma su sun ɗauka yanzu da suke ana zamani na ilimi na kuma eh, ababen yaki da shauransu sai ga yara sun je suna yada irin wa'annan abubuwan idan za a tattauna matasa ya kamata su fito yanzu mu tattauna tsakaninmu mu ce wa iyayenmu shin ya kuka yi tafiya jiya muna son mu ga irin tafiyan da kuka yi na da kuma malamai da suke zuwa mu malamai da fastoci masu kawo wa'azin kiyayya mu daina yi domin menene wannan fitiman in ta fara ba a kan waɗanda muka ziga aka yi ba ne mu ma ƴan uwanmu da iyalinmu da danginmu yana iya shafan su sai za mu yi kuma nadama da irin wannan to a danna zuciya a dinga magana ana mutunta juna ina magana da kai da mutunci kana magana da na mutunci kada yin maganan kalamma da baka so muna batancin juna idan an haka to za a koma ga asali za a koma ga jiya haka iyayen suka koyar da mu Sheikh da mai bushara mun gode masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mai da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.